والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته yan uwa barkanmu da wannan yammaci na litinin wanda shine daidai da 26 ga watan ramadan 26 ga watan ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wannan shine daidai da 11 ga watan jun shekara ta 2018 miladiya kuma wannan shine darasi na 25 kamar yadda bayani ya gabata insha Allah ta'ala wannan shine darasi na ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka sai kuma Allah ya nuna mana a yawan rai darasi na 27 haka na ce aiko? a wake ta darasi na 27 kwarai da gaske kuma insha Allah ta'ala kamar yadda ya gabata cewa yau za mu rufe wannan karatu kuma yanzu haka ma akwai babban malaminmu shafil islam sami'u sunna wal bid'a hamilu liwa'i sunna في إفريقيا وفي العالم islam abu abdullah shek abdulwahab abdullah yana tare da mu ya zo ya karfafe mu kuma a ƙarshe zai ba mu gwalagwalan kalmominsa irin wa'inda ya saba a duk munasaba irin wani insha Allah ta'ala har yanzu muna cikin suratul baqara sura mai albarka jiya mun tsaya aya ta 194 yau zamu tashi aya ta ɗari da biyar na'am Ubangiji ya ce wa an fi fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku fi sabilillah dan daga kalmar ubangiji saboda haka siyakin in ka kalle shi ana magana ne akan jihadi tun ayoyin da suka faro tun daga shekarun jiya zuwa jiya to har yanzu dai akan su aiki fi sabilillah anan shine ku ciyar da dukiyar ku domin taimakawa addinin Allah da daga kalmar Allah ita ce jihadi wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kanku da kanku cikin halaka nan anan shine rashin ciyar da dukiya don taimakawa addinin Allah rashin ciyar da dukiya domin jihadi wannan halaka kai ne kuma jefa kai ne cikin halaka malamin tafsiri sun yi kokarin su nuna me ma'anar wannan shine idan kuka ki wato ciyar da dukiyarku domin addinin Allah ya haɓaka domin a yi jihadi to a hankali rauni zai shige ku su kuma maƙiyanku suna ta ƙarfi suna ta ƙarfi ba ku an ba kawai sai su gama da ku kuma wannan shi ne wato akibar rashin yin jihadi kuma duk wanda ya kalli duniyar musulunci abin da yake faruwa ne wannan jaza'i ne wifaƙan sakamako ne na mun watsar da jihadi wato ba son taimakawa addinin Allah yanda ya kamata musamman daga kalmar to wannan jefa kai ne kaman kashe kai da kai ne kawai su wayanda kuka kyale din to su sai su yi karfi su amfani da wannan damar da ku ba kwa jihadi kawai sai su afka muku wa ahsinu ubangiji yake cewa wato ku yi kyautayi ku kyautata idan za ku kashe dukiyarku a cikin addinin Allah to ku san inda za ku sa ta ku kyautata wa kanku idan za ku ciyar kuma ku kyautata niyyarku ku riƙa ikhlasi duk abin da za ku yi ku yi domin Allah domin ubangiji yana son masu yin ihsani wayanda idan sun tashi abu za su riƙa yi kaman yana ganin su domin sun san baya ganin su Ah, kaman suna yin abu ne kaman wato na ganin ah, wato Allah yana tsaye yana kallon su saboda duk da ba sa ganin sa to sun san shi yana ganin su to wannan shine karshen ihsani na'am ubangiji yake cewa wa atimul hajji wal umrata lillah ku cika hajji sannan ita ma umra ku cika ta lillah ma'ana al-itmam anan malamai sun yi sabani me ake nufi da cika shine duk wanda ka riga kai haramarsa a cikin abin nan guda biyu da hajji da umra to a lokacin ya wajjaba sai baka isa ka ce ka fasa ba ba za ka yi tahalluli ba dole sai ka gama an wata larura ce to za mu je yanda wato za a yi da ita amma dai duk sanda ka fara hajji kaman nafila ce ka yi raka'a ɗaya ba dama kai sallama yanzu ta zama dole gare ka kuma sai ka ci ta sannan ka fita daga raka'a biyu to hajji da umara an dai ka riga ka fara su suka su wajibi ne wannan shine al-itmam din fa in usirtum idan kuka samu al-ihsar al-ihsar shine al-man' wani dalilin da zai hana ka ƙarasa hajjin nan ko umara dalilin nan zai iya zama wato na rashin lafiya ko abin Allah ya kiyaye a ce wasu makiya su suka zo suka hana aje ɗakin Allah ai ibada ɗin ta umra ko tsawafi ko sa'ayi abinda dai wanda shine zai taimaka maka wato ka cika rukunan da kake nema na ibadar da ka ɗauko imma haji ne dai ko umra to yanzu an hana ka zuwa wato ga ɗakin ko a ce ba za ka shiga ba kamar yadda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam a amal hudaybiya inda muka magana jiya ko eh, abin Allah ya kiyaye ka sauka a Saudi Arabia alhaji ne kai sabu kanka a bige an ba ku wannan tag wanda ake daura a hannu cewa ka ku rika fita kuna yawo wani karambani sai ya sa ka fito da ka fito sai ka bata kuma bani abu da zai isbatin cewa kai alhaji ne ba ta kari ba an gane wannan wani tudu wani gangare sai kuka ci karo da wato askar askarawa suka danke ka ana ta bugawa aka yi ta tambaya to ba ma jin larabci aka rasa karshe dai kawai sai aka je aka daura mutum aka je aka kulle ka kuma ba a sake ka ba a bayan arfa yanzu kai wannan shine ihsarin an daure ka an hana ka ka je ka sauke wani rukuni wannan shine al-ihsar yana da hanyoyi da yawa amma waɗanda na faɗa su ne wanda suke mafiya kusa da tunani wanda hankali zai fi kawo su to idan kun riga kun ɗaura haramar haji ko umra sai aka samu ihsar wani dalili ya hana ku ƙarasa su to fa mastaysar min alhaji abin da ya wajaba akan ku shine ku yanka hadiya wato tahalluli tahalluli shine fita daga cikin ihrami wannan ba a yin sa sai an yanka yankan shine tahalluli din amma ga wani sharadi na ubangiji ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta ya bulugha alhadiyu mahallahu wato wannan yana nuna me yana nuna ga yanda ake yin tahalluli tahalluli shine ana aski akwai ah, at-taqsir shine kwaskwas akwai alhal shine kwalkwabu wanda muka sani nabi sallallahu alaihi wasallam ah, ya ya addu'a sau uku da aka tambaye shi ga masu kwalkwal sannan daga baya yayi addu'a guda daya ga wanda suke da wannan wanda suke yin kwaskwas a nan dai malamai suka nuna cewa an dai mutum ya yi wa'in nan manasik ɗin to babu shakka kwalkwal shi ya fi mai shi ya fi mahimmanci kuma ma shi ya fi lada bi dalili cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai addu'a so uku ga masu ƙwalƙwal kafin ya addu'a ga masu kwaskwas amma wasu malaman kuma suna karhanta haka kawai mutum ya ƙwalƙwal kamar yadda yanzu ya zama ɗabi'ar samari wato gaye idan baya kwalkwal akai akai wato bai cika gaye ba bai cika sharaɗi ba sai dai rike talle kansa komai kuma wato inda ya samu wannan saboda ana ganin ƴan rawan amurka da na turawa suna sa dan kunni suna katse kansu kullum bayan scientifically an yi proving cewa wato yawan wannan kwalkwal ma yana sa furfura a kullum ka taltale kanka an ce ma yana kawo saurin furfura an gano nan saboda haka sai a kiyaye to amma shi yanzu gaye ba zai yadda da wannan ba shi gaye wato haduwar gaye shine kullum ya kwalkwale kansa amma su laraba ba su san wannan ba yanzu kana cikin larabawa haka kawai sai aka ga kayi kwalkwal to kawai da ta taya ka murna ne ah, makabula makabula barakallahu fi wato ana tunanin kaje umara ka dawo ne saboda su iya tunaninsu ha kawai mutum ba zai kwalkwal ba an ba umara yaje ba yawa to saboda haka ah, kuma ah, idan an yi umaran kuma shine ya fi lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a sau uku sannan masu kuskus kuma su kuma su din to Allah subhanahu wataala ya nuna idan wani dalili ya hana mutum ya cika hajjin ko umarar to abinda zai yi shine at-tahallul ma'ana ya fita daga cikin wannan haramar da ya dauka amma ya zai yi shine hal ya aske kansa aske kan shine wanda na faɗa din nan ko kwalkwal ko kuma a kwaskwas amma akwai ƙa'ida wala ta tahliqu ru'usakum hatta ya al-hadiyu mahillahu kada ku aske kanku ko kuma kada ku yi kwalkwal har sai ita hadiyan da kuka koro ta je wurin mahillahu inda ya kamata a soke ta wannan mahillahu shi shine wato Alka'aba ko in ce Almasjid Alharam a nan ne ake soke abinda aka koro na hadiya idan abu ya tafi daidai kenan amma yanzu kamar wannan idan wani dalili ya sa ka samu al'ihisar ma'ana an hana ka zuwa ka je ka gabatar da hajjinka ko umara wayannan dalilan to a wurin za ka soke hajjarka sannan kuma sai ka yi aski maganar ƙa'idar shi ne la ta haliku ru'usakum kada ku aske kanku hatta ya bulughal hadiyu mahallahu har sai an soke hajjar ita hadiyan da kuka koro ta kai wurin soke ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tu wato da kafiran maka suka hana shi ya shiga kaga ai da ya zauna a tsatsaya a hudaybiya da wannan bunul yanda aka ta tattauna haka yi sulhun ai anan ya soke ta Allah subhanahu wataala yake nuna humul ladina kafaru wa saddukum an al haram wal hadiya ma'kufan yani mahbusan an hana ta an yablugha mahallahu ta je wurin da ya kamata a soke ta to in an hana ku hadayar ku da kuka koro kuma wannan me yake nuna wannan yana nuna al'asul mutum ya koro hadisa amma yanzu wannan akwai wahala yanzu da alhajin da ya tafi sai ya sai ya tafi da wato rago ko tunkiya ko saniya to raguna nawa za a tara ina za a cikin jirgi ko ya tafi da ragonsa shi yasa wato wannan ba dole bane amma dai wannan shine al'asul amma yanzu a alhazai a cikin wato kudin da suke biya akwai kudin wannan hadiyar ana ware shi ana zuwa ana yanka musu ma wato ba tare da sun sani ba amma dai wannan ita ce ka'idar la haliku ru'usakum kada ku kanku idan <clears throat> kun riga kun yi haramar hajji da umra hatta yablugh al-hadi mahallahu har sai ita hadiyar da kuka koro ta kai wurin da za a wato soke ta ko in ta yanka ce a yanka ta to ubangiji yace faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk <clears throat> idan kun riga kun yi haramar aikin hajji dinnan man kana minkum maridan duk wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya ne aw bihi azan min ra'sihi ko kuma wato akwai wani ciwo a kansa kamar kora ko wani ciwo dai wanda zai buƙaci dole sai an aske kai to wannan babu shakka kuma sai ya aske kan nasa to fa fidyatun min siyamin abin da zai yi shine ɗayan abu guda uku dinnan nan shine ya fidya min siyamin shine azumin kwana uku au sadaqatin ko ciyarwa au nusu wato ko ibada to malamai anan malaman musamman na ma'ani suka ce akwai abin da ake kira al-ijazu bil hadf wato akwai abin da za a iya kaddarawa anan faman kana minkum maridan au bihi faman kana minkum maridan fahallaqa wanda ba shi da lafiya a cikin ku rashin lafiyan yasa ya aske kansa shi kuma aske kan nan wato shi aske kai yana daga cikin mahazuratul ihram idan mutum ya riga ya shiga cikin harami to taba kansa kawai wato yana wajabta sai ya zubar da jini saboda yana daga cikin mahzuratul ihram aske gashi yanke wato yanke farce da sauransu da alhazai sun san wannan to kasancewar yanke gashinka ko aske gashinka abu ne wanda aka haramta maka yana daga cikin mahzuratul ihram abubuwan da aka haramta <coughs> idan kana cikin ihrami to yanzu dalili kuma ya sa sai ka yi wannan to idan ka yi shi ne sai ka yi abin da zai gyara wannan shi ne yanka ɗin ba man kana minkum mariban fahalaka au bihi adan min ra'asihi shi ma fahalaka shi ne takdirin fa'alaihi diyatun fa'alaihi fidiyatun duk wanda ya wa'annan abubuwan guda biyu ko ya aske kansa saboda rashin lafiya ko kuma saboda wani ciwo da yake kansa ko kuma saboda rashin lafiyar jikinsa aka nuna masa cewa sai ya yi aski ne zai sami lafiya to abin da zai yi yanzu shine wannan shine abin da ake kira wato fidya fa fidyatun fidya ta wajaba a kansa ita kuma ita ce yin azumin kwana uku ko kuma yi wato sadaka da sa'i guda uku akan miskini guda shida ya sami miskini guda shida ya raba musu wato wannan sa'i guda shida wannan din ne sadaqatin siyamin din ne azumin salasatu ayyam sadaqatin kuma shi ne raba sa'i guda shida ga an guda uku ga miskine guda shida sa'i guda uku shine na ga guda goma sha biyu kenan au nusu ko kuma yanka shi ne ibada din anan ne yanka wani abin yanka mafi karancinsa shi ne wato tinkiya fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al fa famastaysara min al hadi ubangiji ya ce idan kun samu aminci ma'ana dan wani abu ne ya hana ku je ku sauke nauyin da aka da kuka riga kuka ɗora wa kanku nauyin nan kuma shi ne na shiga cikin hajji ko umara ka riga ka yi haramar hajji daga lokacin da ka ce labbaika allahumma hajjan ko labbaika allahumma umratan to yanzu wannan wajibi ne akan ka ka shika ta in hajji ce ko da kayi wani abin da zai bata ta dole ne ka ci gaba da ita a haka a bace saboda ba a warwarewa in an riga an shiga an shiga kenan bi dalili wa atimul hajji wal umrata lillah saboda ubangiji ya ce ku cika hajji da umra dan Allah to idan ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa a baya na ihsar ma'ana abubuwan da suke hana mutum ya iya sauke nauyin da ya ɗauka wa kansa sawa'un hajji ne ko umra ne misali an hana shi zuwa ɗakin ko kuma rashin lafiya ko an kama shi ko wata rigima ta sa an tsaye da jirgi cewa ba za su sauko ba har jirgin ko ya to kun daura miƙa kun daura wato a miƙaci kun daura harama kun yi komai amma ka hana ku sauka a jidda don wannan yana daga cikin al-ihsar fa idza amintum idan wancan tsoron ko dalilin da ya hana ku ku zo ku gabatar da ku ko umara ya gushe yanzu kun dawo cikin aminci to ɗan misali yanzu hajji ce abin bai gushe ba sai bayan sai bayan tsawa arfa kaga yanzu ka wato ka rasa wani rukuni babba daga cikin aikin haji kuma yanzu ta riga ta baci bayan da zaka yi da ita sai dai ka ƙara sata a hakan a ɓace kuma dole ba ka dawo ka sake wacce za ka sake sunan ta ramuwa ita ce wato alƙaza to ya za ka yi ka fita daga cikin wannan hajjin da ka shine kai tahalluli da umara kawai faman mata bil umrata ila al sai ka mai da wannan abin da kai ya zama mai ya zama umara ka je ka yi dawafi kai sa'ayi kai aski yanzu kai sai ka fita daga cikin hajjin dalilin wato kai umara wannan kuma babu bambanci tsakanin wanda ya kulla sanda zai kullo wato niyyar tasa babu bambanci tsakanin wanda ya kullo niyyar tamattu'i tamattu'i shine wato mutum yayi niyyar hajji da umara. ko kuma ya ce labbaik Allahumma hajjan farko sanda zai fara ya ce na yi niyyar aikin haji sannan in ya riga ya to kuma sai ya ce bari yin hada da umara saboda ya ga cewa ba zai iya zuwa ya ta zama da wannan farin kayan a jikinsa ba shi fa'idar ta mutu shine idan ka zo ka yi ɗawafi ka je ka yi sa'ayi to za ka iya cire wannan wannan ihramin ka koma duk abin da aka haramta maka na mahzuratul ihram ka yi su ka ji daɗin ka kamar dai kana gida to wannan shine mutu'in har ya zuwa ranar takwas ga wata sannan ka sake dawo da kayanka to wannan jin daɗin da kai ka hole in ma da matarka zaka kusance ta wannan shine mutu'in kuma a dalilin haka sai kayi yanka shi kuma ifradi shine kai niyyar haji ita kadai kawai ba tare da ka hada da wani abu lokacin da ka zo ihrami ka ce labbaika allahumma hajjan ya ubangiji na yi niyyar aikin haji shikenan haka zaka yi ta zama da wannan farin kan ba zaka cire an wato an farkon watan alasa ƙarshen watan zulƙada ka zo haka za ka yi ta zama da shi an za ka yi wata kafin yau mutarwa ba za ka cire wannan saboda ka riga ka zaɓi mai ifraji hajji ita kaɗai idan kuma wato ƙirani ne ka haɗa hajji da umara amma ba za ka cire kayan ba ka dai haɗa su ka haɗa su an ce Ah, shi tamattu'i shine afdal shi yafi amma ga wanda bai koro hadaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuni akan cewa wato tamattu'i shi yafi duk da cewa dai ba shi yayi ba ah, thawabi na athar suna nuna dai kirani saboda magana sa da yake magana la ustaqbaltu min amri mastadbartu da masuqtul hadi da wato abanda na gani yanzu na hango shi tun kafin in zo lama suktil hadi da ban koro hadiya ba wannan kuma ya faɗa ne lokacin da ya ga wato sahabban da yake tare da su suna cikin wahala a dalilin saboda idan mutum ya riga ya koro hadiya to ba shi kuma ba komai wancan to to wannan me yake nuna ba dai idan mun koma fa idza amintum in kun fita daga cikin tsoro fa man tamatta'a bil umrati wanda ya tamatta'in umra ila al hajji hada ta da hajji to fa mastaysara min al hadi in zai fita daga cikin ihsari babu shakka sai ya yanke abin da ya saukaka ko ya soke ya soke abin da ya koro na hadiya faman lam yajid duk wanda yake so ya tahalluli amma kuma ba shi da hadiya din fa siyamu thalathati ayyamin abin da zai yi shine azumin kwana uku fil hajji din a cikin hajjin saboda haka idan kasan san za ka yi tamattu'i tun da ka da kuka je hajji ko kuka sauka a maka ko kuka sauka a madina a wannan daga kuka sauka a madina za ku je maka to idan kun je maka za ka yi umara wannan umarar kana yin ta za ka yi aski yanzu wannan umarar da ka yi ta aikin hajji amma za ka cire kayanka kuma ka dawo ka rika sa kayan gida da amma da matarka ka kusance ta da abinda ba a so a yi a ihram yanzu za ka riƙa yi iya kwanukan gwargwadon wato tsawon nisan da je har ya zuwa dai takwas ga watan shi ne za a fita mutar wuya dai iya wa'annan kwanukan a cikin su kana da dama kai wannan azumin naka kwana takwas ne kwana tara ne kwana goma gwargwadon wannan kwanukan a cikin su dai ka yadda yanda ka yi azumin kwana uku shine salar ayyamin fil hajji a cikin hajji ma'ana kana ayyamul hajji ka yi su wa sab'atin idza raja'tum akwai sauran azumi na kwana bakwai shi kuma ana bin ka bashi yaushe za ka yi shi idza raja'tum ila biladikum za ku yi su ne idan kun dawo gida wannan fa ga duk wanda bai samu kuɗin hadiya ba nawa ne hadiya ne na je 300 da wani abu ne ko 400 ko 500 to babu shakka azumi a maka akwai wuya gaskiya akwai wuya matuƙa mun yi haji wata rana da Sheikh Ibrahim Khalil wata shekara 1998 na yi ta mutu sai na rika azumi ya gani ya ce Allah shirek <laughs> da wato azumin kwana uku a cikin ayyamul haji din nan musamman ana gayyatar ka wajen baki ana ta kawo abinci da nama an gano nan kai kuma kana azumi to kaga za a rika jajanta maka za a rika yi ma jaje <laughs> to wannan shine dalilin da ya rika min jaje eh to a takaice wato in ba dole ba gwara mutum wato ya fidda kudin hadayin kawai ya more yadda ake morewa eh, wattaqullah um, ah sorry mun yi zalaka ko tilka asharatun kamila idan ya dawo gida idan raja'tum in kun dawo gida ku karasa kwana bakwai din idan kun hada su tilka asharatun kamila yanzu an samu kwana goma cikakku ubangiji ya ce zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram amma yin wannan yin wato soke abin sokewa idan za ka yi tahalluli sai ga wanda iyalansa ba su kasance mazauna garin maka ba wato idan kai kana garin maka za ka yi tahalluli ba ka bukatar wannan eh, ba sai ka soke komai ba an daga cikin maziyar waɗanda suke maka wanda suke cikin garin maka wannan falalar kamar yadda su ma eh, idan kana maka kuma shi ma nan ne miƙatin ka duk wannan miƙatocin da aka faɗa ba sai ka je ba daga nan za ka fara wannan yana daga cikin falalar maka wattaqullah ubangiji yace ku ji tsoron ubangiji wa alamu anna allaha shadidul iqab kuma ku sani haƙiƙa ubangiji bai tsananin uquba ne sai ce نعم ثم أتيبوا من حيث أتاب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الحج أشهر معلومات حج لكي يجي دقيني wato ana yin ta ne a cikin wasu watanni sanannu su ne wato wannan zulhajji din wannan goman na ciki da kuma abinan zulqada zulhijja to wayannan su ne al'ashur ma'ana kwanaka wayanda suke um, watanni wayanda suke ma'alumat daga uh, wato ƙarshen um, zulqada da kuma shi zulhijja din to duk wanda ya wajabta wa kansa wato haji a cikin wayannan watannin to babu shakka um, da shawwal da zulqa'ada da kuma goma daga zulhaji shawwal gaba ɗayansa da zulqa'ada da goma daga cikin zulhaji kwana kusan 70 kenan to wayannan sune ashhurun ma'lumat kwanuka wayanda suke sanannu to man farada fihin hajja duk wanda ya wajabta wa kansa ya lazimta wa kansa haji ya ihrami a cikin wato wayannan watannin da cewa zai haji to fala rafasa ga sharadi wala fusuqa wala jidala ba zai rafas ba rafas shine kusantar mata wala fusuqa jima'i kenan wala fusuqa kuma ba zai fasikanci ba ko a aikace shine wato ya sata kenan ko kuma ya fasikanci na wanda yake alaka da harshe shine ya zagi ko ya ƙarya ko ya shaida zur wala jidala kuma babu kusuma fil hajji a cikin hajji wayannan babu shi kamar yadda kuma ɗaya ƙira'ar ta wato ibn kathir da abu amr wa bin raf'i na mawinuhu fala rafatun wala fusuqun wala haqqan wa zana mujammala su suna cewa fala rafatun wala fusuqun wala jidalun fil hajj ma'ana faman farata fihin alhajja duk wanda ya zaɓi cewa zai hajja a cikin waɗannan watannin da muka faɗa shawar zulƙada da goma ga zulhaji to shine dai falarafatun babu duk wani abin da zai kai shi ya kusanci matarsa to babu wannan haramun ne an yi kuma ya bata hajjin wala fasukun babu fasikanci wala jidal a ko da yake malamai sun ce a cikin waɗannan na farkon shi shine ke bata haji sauran sai dai su rage mata a daraja saboda wancan hadisin da yake nuna cewa duk wanda ya haji falam yarfuth walam to zai koma raja'a ila baladihi ka yawmi waladatuhu ummuhu wannan yana nuna falalar aikin haji kamar yadda zamu gani nan gaba kaɗan da wanda ya aikin haji bai yi waɗannan abubuwan ba to tabbas zai koma garinsu kamar yadda wato dangane da cewa ba shi da zunubi zunubinsa ya wanke Allah subhanahu wata'ala ya karɓa aikinsa kuma ya masa gafara zai koma kamar dai yana jariri ran da mahaifiyarsa ta haife shi wani yana daga cikin fa'idar hajji to duk wanda ya wajabta wa kansa cewa zai hajji a wannan watannin to ga sharaɗi ba zai wa'annan abubuwan ba saboda haka abin da zai yi kawai in dai yana son Allah ya karɓi ibadarsa ne ya riƙa aikin alkhairi yin aikata alkhairi shi ya fi. kuma shi yasa ya ce wa mata fa’alu min khairi duk abin da kuka aikata na alkhairi ya alamuhu Allah Allah subhanahu wataala ya san shi wata tazawwadu ku yi guziri guzirin nan sun ce hissi wa ma'anawi akwai hissi na abin da ya shafi yake da alaka da abin da za ka iya taɓa shi shine na kayan abinci da kayan sawa da kuma kuɗi wannan duk suna daga abubuwa wanda yake guziri hissi na ka iya taɓa shi akwai kuma ma'anawi shine kai guzurin kyawawan halaye da kyawawan wato tunani wanda za sa da kuma gyara zuciyarka wanda idan ka je wato ita saudi arabia din ka je yin aikin haji zaka ka kaskantar da kanka ka samu ladin ibadar da ka je nema shi yasa ma a ƙarshe ya nuni da yake cewa duk da cewa wato kai guzuri kala kala amma dai khairuz zadi fiyayyen guzuri da mutum zai yi a taqwa tsoron Allah shine fiyayyen guzurin da mutum zai yi wattaquni ya ulil albab ubangiji yace ku ji tsoro na ya ku ma'abota hankala laisa alaikum jinahun an tabtagu fadlan min rabbikum ubangiji yace wato ba laifi akan ku idan an tabtagu fadlan min rabbikum duk da cewa asali asalatan wato da kuka je aikin haji neman lada ne ya kai ku amma kuma wannan ba laifi ku nemi wata fadala daga wajen ubangijinku na harkar kasuwancinku wato ka tafi haji amma kuma a 'yan wannan kwanukan na tarwiya kai ta business ɗinka ba abin da ya dame ka wannan kwanukan tun daga mu tarwiya zuwa kwanukan da za a yi amina wannan kwana biyun ko uku to wani wato abin da zai samu ma a shekara ba zai samu ba ƙasarsu ko kuma wannan kwana goman na farko shi ma musamman ka yi ta mutu'i ka bace cikin mutane ba da ma zai ce kai alhaji ne wani ma sai zai ta ne to ka ga yanzu wannan ka mai da maka garin ku kenan shi yasa yace laysa alaikum jinahun ba laifi akan ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku zage ku kawancin ku wato haikan wannan ba laifi bane ku dai ku tabbata duk sharɗan aikin hajji da ake nema akwai wajibi akwai rukuni kamar da zamu gani nan gaba kadan to kowane ya zama kun cika shi daidai gwargwado duk abin da aka hane ku ku guje shi an dai hajjin ku ta cika to dan kun je kun uh, wato yi kasuwanci wannan gaba ɗaya sunan saribar kafa wannan ba laifi bane to ubangiji ya ce fa idza afattum min arafatin kamar yadda aka sani a ranar 8 ga wata ita ce mutar waya ranar za a fito za a je wato a fita idan uh, duk wanda yake a maka zai fita ya tafi mina to idan an kwana anan washe gari shine tara ga wata shine yau arfa za a fito nan a je a wani a arfa tsaiwa a cikin arfa din da rana wajibi ne wajibi anan ba ana nufin rukuni ba shi ita tsaiwa arfan kanta ita ce rukuni ta yadda mutum bai ba hajjinsa ta ɓaci amma kuma ya tsaya da rana ɗin shine wajibi ta yadda in bai tsaya da rana ba sai ya yanka kamar yadda wato kuma eh, eh, idan ya tsaya da ranan kuma ya bar wurin kafin dare ya shigo to shi ma kuma wato ana nuna cewa sai ya yanka to yanzu me ake so idan ka bar nan idan ka yi tsayawa arfa ko da yake da aka ce tsayawa arfa ba ana nufin kai ta tsayawa ba malamai sun nuna cewa an dai yani huduru arafa ake ne ya zama kana wurin arfa din kawai shine a zaune kake a kwance kake bacci kake ko a cikin mota kake baka fito ba an dai a filin arfa ne sunan ka wanda ya tsawa arfa wasu suka ce ma ko yawo ake ta yi da kai a mota aka wuce baka ma san nan ne arfa ba an dai an bi ta wurin da kai kuma kana cikin ihramin ka kai tsawa arfa to abinda ake so a nan shine ka tsaya a arfa har rana ta faɗi yawancin alhazanmu suna wato wannan kuskuren suna barin filin arfa rana ba ta faɗi ba wannan kuma wani abu ne wanda yake lazimta yanka jini yanka wato abin yanka domin a samu jabar wato an samu wani gibe hajjinka sai ka yanka wannan wato shine zai cike wannan to idan duhu yayi kuka bar nan za ku dawo wani wuri da ake kira muzdalifa da muka dawo muzdalifa za ku kwana a nan amma ana so a nan za ku haɗa magariba da isha lokacin da ubangiji ya ce fadkurullah inda al haram akwai malaman tafsirin da suke ganin ambatan Allah ɗin anan shine yin magariba da isha a nan wurin da ake kira mash'ar haram wato a ƙarshen muzdalifa ɗin akwai wuri ana ce masa Masharil haram idan an kwana kuma an yi asuba anan ko da yake tahdidan akwai wani wuri din da shi ina nan ne mash'aril haram annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya anan kuma ya ta addu'a da safe kuma ana nuna cewa wannan wurin yana daga wuraren da ake ansa addu'a al-mash'aril haram shine ubangiji yake cewa fa idza afattum min arafatin idan kun je kun yi tsawa arfa kuka dawo muzdalifa kuka kwana ko kuma tun kan ku kwanan ma a daren ɗan mun ɗauka cewa wato shi mash'ar al-haram din gaba da muzdalifa din ne to fazkurullah inda mashar al-haram shine ku magariba da isha anan washe gari kuma ku asuba ko kuwa mash'ar al-haram din iya wani wuri ne kawai a cikin muzdalifa wanda shine ra'ayin jumhur to fazkurullah inda mashar al-haram idan kuka zo kuka yi magariba da isha kuka kwana da safe kuka yi asuba to ku zo wurin da ake cewa mas'aril haram ku tsaya a nan ku ta roƙon Allah Allah zai biya muku bukata kamar yadda dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hakan a aikace wazkuruhu wato ku ta ambatan ubangiji kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku a da can da ba ku da shari'ar haka ya shiryar da ku ya ganar da ku wa in kuntum min la min dallin ko da yake kafin ya shiryar da ku da kuna daga cikin bayan da suke batatu thumma afidu min fadhin nas ubangiji ya ce sai ku gangaro inda mutane suke gangarowa an ce quraishawa ɗaya wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin annas nan yana daga cikin al'am al-makhsus ba na abin da ake keɓancewa irin na alladina qala lahum an nasu wa inna an-nas qala lahum an-nasu nasun na farko mutum ɗaya ne amma ka ce nasu innan an shi ne jama'a to wasu sun ce annabi ibrahim ake nufi a afizu min haisu a an-nasu inda annabi ibrahim ya gangaro ko kuma inda mutane ma suke gangarowa su gangaro su je wato su jefi jamra sannan kuma su je ɗakin allah su yi ɗawafil ifada ɗawafin ifada shine wannan ɗawafin da ake yi ranar sallah saboda an gangaro daga mina an je an jefi jamra al'aqaba sannan kuma aka zo aka wato yi ɗawafi wannan ɗawafin shine ɗawafin ifada ɗawafi na gangarowa Amina na ce Ah, sabon alhaji shine yake damuwa sai yi wannan amma tsofaffin alhazai eh, inda zaka leka mina zaka gansa kawai suna ta ba abin da ya dame su daga sanda aka kwana mis'ar al aka addu'a nan to ba suka jefi jamra to dama daga sanda mutum ya jefi jamra to ya halatta ya fara aske kansa to da sun aske kansu kawai sai su tsallaka mina su je su ta baccin su ba za su yi ifada ba za su kawai zarga kwanakan mina sai sun gama sannan sai su je su tawafil ifada kuma dama abu ne wanda yake wasi ubangiji ya ce wasu wastaghfirullah ku rika neman gafara ubangiji inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne na'am ربنا akbar ubangiji yake cewa fa idza qadaytum manasikakum idan wato kun riga qadaytum anan ba na ramuwa ba atmamtum ne idan kuka cika manasikakum ibadunku wato mashaa'ir dinku abubuwan da ake so ku yi a wannan ranar kuka yi su wasu sun ce ran haq shine wato tsarin abin da ya kamata mutum yi ran haq shine arrami jifa idan ka bar mash'ar haram to zaka zo ka jefi jamratul aqaba akwai shaydanu guda uku wanda yake na kusa da makan ne babba ka ga rubuta babban shedan har da yarabanci da hausa da turanci da larabci duk an rubuta to na ƙarshen wanda daga shi sai maka shine jamratul aqaba saboda haka zaka wuce na farko zaka wuce na tsakiya zaka zo na ƙarshe zaka je ka jefe shi kayi ran saura hal wato nahar idan kana da abin suka sai ka wato soke shi sannan kuma sai ka zo kai me sai ka yi aski to amma malamai suka ce ah, wannan tartibin ba dole ba ne duk wanda ka jera sai tawaf shi ne ran haq ah, wato alhalq sai ta'un wato shi ne tawaf to amma malamai suka ce a jera shi hakan ba dole ba ne saboda ah, sahabbai sun rika zuwa kowa wannan ya zo ya ce shiga abin da ya fara yi annabi sallallahu ya ce masa ba ne wannan ya ce shiga abin da ma'ana jeran taso a haka arramiyu summa nahar summa summa alhalq summa tawaf a jera su a haka shi ne abin da ya fi to amma in an sa su ko an yi kowane dai ko aya aka an dai an yi guda hudun a jere babu shakka ba laifi kuma ma musamman ma shi tawaful ifada din in mutum bai yi shi ma a wannan ranar ba kuma kamar yadda nace sabon alhaji shine yake damuwa sai yayi a wannan ranar shine zaka ji ana tattake mutane ana kaza kaza amma da mutum zai hakura ma ya dawo da yamma ko bayan kwana biyu ko bayan kwana uku babu shakka abubuwa zai gansu a cikin sauki to bangiji ya ce fa idza qadaytum manasikakum kuka cika ibadunku fadhkurullaha ku ambaci Allah ku ambaci Allah anan shine takbirin da za ku rika yi ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke ambatar iyayenku anan ana magana da wato mutanen ko in su kansu musulmin a lokacin da suna cikin jahiliya ana tuna musu da al'adar larabawan jahiliya idan sun yi manasik saboda kuwa jahiliya ana yin hajji haka ne to eh, suna yin wannan idan sun zo nan za ka ga sun zo sun tsaya suna ta alfahari da iyayensu wannan ya ce ai babana shi ne kaza babana shi ne kaza shi ne ubangiji yake cewa ku zo yadda kuke ta alfahari da iyayen kuɗin nan to ku ambaci allah kamar haka au a da zikira ko ma fiye da yadda kuke tuna iyayenku kuna alfahari da su ku yi ta takbiri ku yi ta takbiri الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد wasu suka ce wannan dai su takbirin su ne dai za a yi ta yi a ayyamu tashri Allahu akbar Allahu akbar har ma wanda bai je ba tun daga wato ghadatu min nahar asubar wannan ranar har la'asar din kwana uku ta ayyamu tashri zai ci gaba da wannan kabbarar Allahu akbar Allahu akbar ilaha Allahu akbar walillahi alhamd wannan su ne takbirin au ashadda zikira ko ma ku yi fiye da haka sai ya nuna cewa mutane sun kasa kashi-kashi faminan nasi man ya ƙula rabbana na fi duniya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai wanda ko da hajjin ya zo to wato shi buƙatar sa fa kawai duniya ce eh, duniya ce ta kawo shi duk da dai abin mamaki a wannan wurin wuri ne na ansa addu'a duk abin da ka roƙa za a biya maka shi eh, amma wani sai ka ga sa kawai ta tsaya wato a duniya ne rabbana atina fid dunya ya ubangiji ka bani mukami Allah ka ɗaukaka ni ka bani mulki ka bani mukami kaza amma gaba ɗaya lahira ba zai roƙe ta ba irin wannan malahu fil akhirati min kala ubangiji ya ce wannan ba shi da rabu a lahira wanda zai in ya je wuri wanda yake wato mai daraja irin wannan idan ya tashi roƙon Allah ya wato akwai akwai zato mai ƙarfi cewa za a ansa addu'arsa amma kai maimakon ya tashi ya roƙi da nan da can kai sai ya rada roƙan nan kawai bayan ko ubangiji yana magana cewa wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya eh, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk ka roƙi lahira ka roƙi duniya ka roƙi lahira amma kakka manta da rabanka na duniya to ubangiji ya ce masu rakazawa akan duniya ba ruwansa da lahira wannan ma lahu fil akhirati min khalaq ba su da wani rabo a lahira wa minhum amma akwai daga cikin mutane wanda idan ya zo neman addu'a wato neman Allah ya masa bukata za ka gan shi da hankalinsa hankalinsa yana jikinsa kuma in ya tashi zai yi addu'a mai ma'ana za ka yana cewa ati na fi duniya hasanatin ya ubangiji ka ba mu wato abu mai kyau a duniya an ce shi ne kwanciyar hankali shi ne wato rayuwa mai kyau wasu suka ce abin za a iya tafsili a kansa wasu suka ce as-sihhatu wal afiya lafiya da ƙarfin jiki da babban gida a darun rahba da azzaujal hasana mace mai kyau haka ne saurayin can rizqul wasi' da arziki wanda yake mayalwaci da ana ganin wannan yana daga cikin wato rabbana atina fid dunya hasana a lahira kuma hasana din ana ganin al'amnu min al-faz'i al-akbar wato wannan tsoron na ranar kiyama mutum ya zama ya aminta da shi wannan shine wannan da tahsirul hisab hisabanka ya zama hisaban yasira ƙarshe wa dukhulil janna da shiga aljanna wannan shine hasana din wan nazar ila wajhi llahi alkarim da ƙarshe Allah ya maka ni'ima ya zama wato kaga fuskar للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وبنجي يتدوسك إرون ونرقن أولئك لهم نصيب مما كسبوا babu shakka ula'ika lahum nasibun duk waɗanda suke irin wannan lahum nasibun suna da rabo mai tsoka min makasabu wato na lada na daga abin da suka yi a nan duniya da alahira duk za su same shi za su samu wannan kasan da suka za su samu wannan wato addu'ar da suke roƙo biyan buƙatar ta za su same shi tun daga nan duniya tun da sun je wurare da ake roƙon an roƙi Allah Allah zai ansa wannan yana daga cikin fa'idar zuwa haji shi yasa wato hadisi yake nuna mana mahimmancin maimaita haji da mahimmancin wato maimaita umra wallahu sari'ul hisab ubangiji yace Allah shine sari'ul hisab mai gaggawar hisabi akwai aya da wacce take da alaka da wannan zamu karasa ta na'am wa zikrullah ubangiji ya ce ku alhazai udhkurullaha ku ambaci Allah shine ku rika takbiri fi ayyamin ma'dudat a cikin wayannan kwanuka kididdigaggu sune ayyamut tashrik da kuma ku rika yawan kabarbarin Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar alhamd a bayan salloli da lokacin jifan jamarat din nan ku rika Allahu akbar Allahu akbar ana takbiri ana jifan jamarat duk ku rika yin wannan da kuma wannan kuma za ku ci gaba da yi ayyamut tashrik za ku fara kuma tun daga asubahir ranar babbar sallah har wato la'asar na kwana biyu ko kwana uku bayan babbar sallah faman ta'ajjala fi yawmaini sannan za ku je ku kwanakin mina kwana biyu ko kwana uku amma ubangiji ya bada zabi faman ta'ajjala wanda ya gaggauta mana daga lokacin da mutum ya jefe jamratul aqaba ya aski to idan yamma ta yi sai ya dawo ya kwana amina ya kwana daya biyu uku amma in ka kwana biyu ba laifi ka tafi famanta saboda a duk sanda aka yi wannan kwanan washe gari za ku je ku jefi shaidanu za ka jefi karamin shaidan da na tsakiya da kuma babban su kullum za ku yi wannan har a cikin wannan kwanaku wannan kwanakan su ne kwanakan jefan shaidan to wanda ya gaggauta ya yi annafar ma'ana ya tafi mimmina daga mine ya gaggawa ya tafi bayan kwana biyu fala isma alaihi ba laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkirta ya bari sai da aka kwana uku shi ma fala isma alaihi ba laifi da madittaka an dai mutum ya ji tsoron Allah babu shakka ba laifi a kansa kuma wannan abin shine yafi dacewa idan ma wato so da yawa ma wasu kwanukan ma ba sa yi idan mutum bai wannan ba kawai yanka zai shikenan da rashin jifan da rashin kwanukan minan rashin kwanukan su kansu tunda wajibai ne to yanka zai gyara su haka shi kuma jifan shi ma ba kai ba yanka zai gyara su to wasu mawadatan namu kawai ran sallah zaka ga sun to wasu kawai ba yanka bane sai riga to kwanan nawa ne shaidan din nawa ne kwanan ma nawa ne sai su biya su gaba kawai an gano wannan wato shi kuɗi wato maganin komai ne eh, har a hajji ana bambanta tsakanin mai shi da mara shi eh, wattaqullah ubangiji ya ce ku ji tsoron Allah wa alamu annakum Ilahi tusharuna kuma ku sani cewa lalle gare shi a wato kuke komawa kuma gare shi za a mai da ku alhamdulillah tammal kalamu wa rabbuna mahmudu wa lahul makarim wal ula wal judu wa ala nabi muhammadin salawatuhu ma naha wa awraqa eh, anan muke cewa mun gode wa Allah subhanahu wata'ala wannan shine ƙarshen wato tafsirin wannan shekara a wannan majalisi mai albarka mun tsaya daidai a suratul baqara aya ta 203 daidai wa daida a cikin wannan tsawon darasi guda 27 to alhamdulillah muna godiya ga Allah awalan wa akhiran da ya bamu damar wato gabatar da wannan tafsiri kuma ya bamu lafiya kuma muna roƙon ya zama cewa mun samu muwafaƙar ladan abin da wato muka faɗa daidai kun kuskuren da muka yi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wato ya gafarta mana zan godiya ta musamman a gurguje kafin ba shafil islam wato abin magana godiya ta musamman ta farko dai ga shi alhaji hamisu wanda ya gina wannan wuri Allah ya saka masa da alkhairi wanda shine tushen duk wani alkhairin da aka samu a wannan wuri Eh, da ba wurin da duk ba wannan ba saboda aka samar da wannan wurin shine tushen wato alkhairi na farko sannan kuma abu na biyu kuma shine aka zo kuma aka samar da wurin shi tafsirin kansa amma inda aka sani an fadda makudan kuɗi an biya wato arewa rediyo suna sa wannan karatun kowace rana daga biyar zuwa shida a iya tsawon wannan kwanuka kuma har bayan tsaye wannan tamu za su ƙarasa iya darasin da muka yi wannan shi ma abin wato kuma alhaji hamisu shi wannan wannan wani abu ne wanda za ya kamata a sake masa godiya wato ta musamman akan abin nan akan abin da ya faru sannan banda wannan kuma wato akwai yan uwa wanda kuma suke tare da mu daga farko har ƙarshe akwai dan uwa da abairu wato baya ga tsara ganin cewa komai ya tafi daidai to bai gaza ba kullum yana daukan wannan abin live stream a facebook gashi nan tun daga farkon darasin har ya zuwa yanzu bai taba fashi ba akwai dan uwa wanda shi ma malamin zali wato tun daga farkon wannan darasi suna dauka wanda shi ma daga baya insha Allah za a rika sashi a tashoshin tashoshinmu na satellite su suna tv da sauransu na bidiyon nan gaba ɗaya shi ma bai taɓa gajiya ba tun daga farko wato har zuwa yau akwai yan agaji kamar yadda muke ganin su ko ina wanda su kuma tun daga farkon tafiyan nan su ma har zuwa yau ba su taba gajiyawa ba kuma suna taimakawa wajen ganin darasin ya tafi daidai tun daga hanyar ma da zan shigo nan wajen bana hanyar wato tsaye da duwata mota sai na wuce ta yadda zan samu in zo wannan karatu an ba haka bada karatun bai yiwu ba Allah ya saka musu da alkhairi kuma an zo karatun nan zaka gansu su suna tsaye ko kuna zaune muna zaune muna karatu amma su suna tsaye har a gama wannan san alkur'ani ne da kuma san neman rahamar ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi akwai yan uwa da suka bada gudunmuwa tun daga malaman mu Sheikh Abdul Wahab Abdullah yana zaune da saura irin su Alhaji Ibrahim dan yaro da Alhaji Abubakar ambasada gashi nan shi ma a zaune babu shakka sun taimaka akan komai ya tafi daidai Allah ya saka musu da alkhairi akwai hadari na lura saboda haka duk wanda ya taimaka ta kowace hanya wajen tabbata wannan abu Allah ya saka masa da alkhairi zan bada wato wato microphone abin magana ga Sheikhul Islam akan ya albarkace mu a wannan zama ya tofa albarkacin bakinsa kalmomi na ƙarfin gwiwa da kuma wato eh, haskaka mana hanya a koyaushe yadda dai aka saba Allah ya saka masa alkhairi fa laita fadal mushkil Roman Aminu Aminu Kishki أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب النظام تشيشي قودي مع الله da Allah ya sa dokta ya fara wannan karatun da alhamdulillah yau an cika shi mun gode ma Allah da Allah yanwa ku daina hayaniya ku saurari abin da ya kawo ku a yau kun san cewa na sa rai yau shine zai zama daren 27 tabewa da asara ya tabbata wanda ya gafala ya yi baccinsa bai damu ba ya ka cikinsa bai tashe yalinsa ba sun ibada cikin wannan wata mai albarka wala Allah shekara ba zai kewaye shi ba daga faduwa ranar yau ya kamata muminin kirki musulmin kirki isaya ringa ambatan Allah itilawan Kur'ani uwa ba tuba ice Allah na daina da ni barawo ne a kasuwan na sata kayan mutane na daina da na cin amana na daina da ni mai hasada ne duk wanda ya samu na jin haushi Allah na daina da na fa na daina ya Allah da na kariya na daina da na kallon mata mutane a cici a kasuwa na na daina wannan shi ne wanda Allah zai saurari yau wanda yayi nadama lama fata ya ce Allah na daina wanda ya daga nunsa ya ce Allah na daina na yi tuba shi ne mai rabo a cikin wannan ranakun da ya zo kuma shi a nemo sai wa Allah Ubangiji saka cika da imani ba yadda za a yi ka samu yadda Allah shi ka cika da imani ka roki Allah Allah sa a cika da imani domin mutuwan zuwa yake yi ba tare da shiri ba ko kuma 'yan kasuwa malam farko ayan ya nuna ciyarwa shine hakkin ku da fitar zaka da kula waye marayu da marayu da fakirai kar rai raina abin da yake samu ko kwano goma ne ka ba makocin ka kwano daya a cikin wannan daren zuwa karshen ranakun dai na ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta ce aka yi wata uku ko hura wuta gidansa ba yi amma cikin wannan ranakun manzo Allah yana ciyarwa na ina bari zaka wanda ya fi iska kadawa saboda haka waɗannan ranakun ranakun mai sada kar mu ci sai gafala daga faduwa rana ka fara addu'a addu'a ne manzo Allah ya koya na Aisha to ya kamata ringa yin sa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibu afwa fa'fu anna ya Allah kai ne mai rungumi mai yafewa ka yafe mar kamar rungumi kuma kana son rungumi duk mutum da Allah ya masa soki a nan duniya ya masa soki ranar mutuwa ya masa soki yayin da aka sa shi likafani ya masa soki a cikin kabri ya masa soki a tashin kiyama ta ya rabota duniya da lahira addu'an da aka so a yi kenan yau a ta yi har Allah kuma ku ga iyalanku wanda baya iya da arabiya yi da hausa allahumma innakal afuwun allahumma innaka afuwun karimun tuhibu afwa fa'fu anna ya Allah kene mai afuwa kana son afuwa ka mara afuwa a ta kuma da mutum akwai tsakaninsa da dan wansa ba sa shiri a yafi ma juna mun sai ku yan kasuwa wani ya taka wani wani ya ci bashi wani kowa kubura to Allah ba karba addu'a tsakanin ku ba kwa shiri ko kai ne mai gaske ka ce yafi maka don a cika wannan ranakun yanda ya kyauta kuma haram wanda ya karbi kudin mutane sakaram da rinsuwa kariya kafin gobe alfagir ke to nema ya fi masa in ba haka ba za a yi darin babu shi ka yi allah ya fi maka kurakuren da ka yi da haram da ka ci da kowannan da ka yi ka ne ya fi maka kuma ka yi tuba ga allah kuma kuma iyayenku da suke kwance a cikin kabri a ta masa addu'a da kuma arziki da kuke nema allah ya bude maku arziki mai amfani ku daina dogara da wani shugabanni za su maku arziki allah shine mai arziki ku gaya wa Allah wannan dare ce maku arziki mai amfani Allah ubangi sa mu da imani kuma yi kokara gan cewa amma ƴaƴanku addu'a masu wanda Allah ya su da shan kwaya a masa addu'a Allah shirye su kuma ku yafi ma juna ku daina hasada kuma ku yi kokari malam bayan Ramadan ma in ga sa maku a cikin sati ne ko ranar juma'a ne maku karatu tafsiri ban da kanan tafsiri mai tafsiri ne malam abin da ta shine kur'ani yan wa daina kasala wannan dare ba dare ba ne ai kokarin mai da hankali kar mu ce saya bai yi komai ba har alkafa girke to ya Allah muna roƙon ka Allah ka jika iyayen mu Allah ka sa mu cika da imani inda mala yayi ishara wanda suka kokarin suka gina wannan wurin Allah ka gina masa ajannan sa Allah ka yafi masu duk wanda ya ba da shawara ko ya ba da taimako Allah ya ba su bukatan su Allah ya biya bukatun su Allah ya ba su dukiya mai amfani Allah ya sa mu cika da imani shugabannin namu Allah ya shirye su Allah ya kama hannun su Allah ya ba mu arziki mai amfani ya Allah muna roƙon ka mu samu dare da takadirin mu samu muwafaka zubar da gini da hasada da abubuwan da ake Allah ka kare mu wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi wannan kuma shine karshen wannan zama Allah ya saka wa 'yan uwa da alkhairi a duk abin da suka yi Allah ya haɗa mu kuma a shekara mai zuwa inda za a dora subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin